بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وهؤلاء كثيرا ما يكذبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والخصوص بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى ومن لم يجد عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعا وتارة في الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ضم به المشركين في سورة الامام والأعراف ذكر من ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله وأن شرعوا ما لم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالكفر في قوله تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ونذيرها في النحل وياسين والذكر وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهو فهؤلاء شر الأكثر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 barka mu da take saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan jihar kaduna a kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata yau ashirin da biyu ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر بجمل مال منهم أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya daren litinin 20 ga watan zulka'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 720 da takwas wannan kuma shi ne majalisunmu na ashirin da shida ko a jeron gwanin majalisanmu na wannan matsalafi shi ne na saba'in daidai idan ba a manta ba ibn taymiya yana magana a kan kashe-kashen mutane dangane da alkadar wal'amur abinda ya shafi duba zuwa ga kaddara ta ubangiji da kuma abinda ya shafi wato umarni na ubangiji ko kuma ka ce yana magana akan tafsiri da bayani da sharhi na fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inda yake gaya mana kashe-kashen mutane dangane da wannan ayar wasu mutane suna duban janibin al'amru wallahi amma ba sa duban janibin alfadar wato suna duban janibin iyyaka na'budu amma ba sa duban janibin wa iyyaka nasta'in don haka sun san abin da za su yi su bauta wa Allah sun san gaskiya inda take amma kuma ba sa neman Allah maɗaukacin sarki ya taimaka musu ya tallafa musu a cikin bautar tasu saboda aka suna dogon janibin rububiya a janibin uluhiya amma ba sa kallon janibi na rububiya ibn tabiya ya yi magana akan wannan yace waɗannan su zaka samu sautari suna da gajiyawa suna da kasawa wajen kawo abin da ubangiji ya umarce su da su su kawo shi yadda ya kamata ko kuma barin abin da ubangiji ya hana su su bari ke to wannan ba hanya ce da ta kamata mumini ya bi ba ya kamata ya bi hanyar da za ta hada duba zuwa ga janibin iyaka na gudu da kuma duba zuwa janibin wa iyaka na wato ya kalli abin da ido guda biyu ya kalle shi ta zawiya ta bangarori duka sannan sai ya zo ya yi mana magana ko ya fara magana akan kaso na biyu kaso na biyu su ne mutanen da suke yashhadu da rububiyatul haqqi wa iftiqarahu ilayhi ويستعينون bihi lakin ala أهوائهم suna duban janibin rububiya in ka ga dama ka ce suna duban ɓangaren wa iyyaka nasta'inu amma kuma ba sa duban janibi na al'uluhiyya ba sa duban janibin iyaka na abudu da haka suna sun fahimci cewa su masu bukatuwa ne zuwa ga Allah kuma duk faɗi su ba za ta yi ba sai Allah ya taimaka musu babu wani motsi da za su iya yi sai da taimakon Allah suna jin wannan karar suna kuma neman agajin ubangiji amma kuma akan abin da ya shafi soyayya soyen zuciyarsu akan abin da kawai suka ga dama ba akan abin da Allah ya umarni da shi ba ba akan abin da Allah ya hana ba to kaga waɗannan suna duba jalibin alqadar wala wala yanzuruna ila janibin amr suna duba bangare na kaddara ubangiji shine mai iko akan komai kuma shi yake juya komai sun fahimci haka kuma suna kamun kafa da ubangiji akan hakan amma kuma ba ta duba janibin umarni janibin umarni na cewa su yi abin da Allah ya ce su yi su bar abin da Allah ya ce su bari wannan ba sa dubawa ba ka duk irin inda suka tsinci kansu kawai nan za su ci gaba da kuntsawa har ta kai su suna ganin abin da suke yi da yi ba ruwansu da su auna abin da suke yi da mizanin shari'a suna ganin inda a ce ba daidai ba ne ba za su samu tallafin aikata shi daga Allah saboda haka sai ka ga mutum saboda wani buɗi da Allah ya yi masa ko buɗi na duniya ko kuma ta ɓangaren ruri kansa wato zai yi addu'a a karɓa sai ya yi tsammanin cewa wannan ya nuna kenan duk abin da ya yi Allah ya yarda da abu ya gamsu da abu kuma yana son abu to kaga wannan baya auna ayyukansa da mizanin shari'a Ba ya kallon janibin wa iyaka na abudu sai dai kallon janibin wa iyaka na sa'in kadai waɗansu wannan su ne muka yi magana a kansu satin da ya wuce wanda shi ne ke taymiya bai gama mana sharhi akan wannan kaso na biyu ba masu kallon janibin iyaka na sa'in wa iyaka na sa'in ba sa kallon janibin iyaka na abudu ce wa yi kathiran ma yuslabuna ahwaluhum ijara ma labuna. أحوالهم وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والسكوت بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى يسير waɗannan mutane waɗanda suke ganin su waliyayi don haka duk abin da suka yi daidai ne suke ganin cewa ga a ce ba akan gaskiya suke ba Allah ba zai taimaka musu akan abin da suke yi ba wanda har ta kai su sun yi watsi da alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda rutuwa da halin da suke ciki Malami ce waɗannan sautari da dama daga cikin su ubangiji yakan kwace irin halin da suke cikinsa tallafi da taimako da ubangiji yake ba su da gudanar da wasu abubuwa da yake a hannunsu sautari ubangiji yakan kwace wannan shi da yuslabu da ahwalu a kwace musu a raba su da irin wannan halaye da suke ciki na samun tallafi na samun taimako na ubangiji wa kad na ila nau'in min al-ma'asi wal fusuq a dalilin haka sai ka ga wani lokaci ma sun koma zuwa ga saban Allah da fasikanci tun da abin da suke samu yanzu sun daina samu sai ka sun koma cikin fasikanci da ainihin sabon Allah tarara bal ibnu tabi'a ce ba ma wannan ba kafirun minhum yartaddu an al-islam da dama daga cikin su ma sai su yarda su ga musulunci wannan shi ne abin da ya rika faruwa a wasu sun ɗauki cewa idan har sun samu wani tallafi daga ubangiji wannan karama ce ta kowane hali ba tare da duban irin abin da suke ciki ba karama ce ubangiji ya yi musu don haka sun cancanci haka ne sai su ci gaba da abin da suke yi wanda ba sa auna shi da alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe idan ubangiji ya kunyata su abin da ake gani tattare da su aka daina gani to kuma sai su shiga yi wa addinin Allah maƙarƙashiya sai su shiga yada barna tunda sun su ma sun bace to kowa ma ya bace tunda sun halaka to kowa ma ya halaka wannan shi da abin da ya haifar da bidiyoyi miyagu manya-manya masu girma a addini galibi waɗanda suka suka haifar da manya-manyan bidiyoyi waɗanda muke fama da su a yanzu muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsamar da ɗan ƙofar musulmi daga cikin su galibi waɗanda suka haifar da su za su samu a rayuwarsu suna ganin sun yi wa Allah wani bajinta ya kamata su samu sakamako sai da ba su samu abin da suke so ba sai suka koma suka ci gaba da yi addini ko makarkashiya wannan sa suka ta haifar da bid'o'i kala-kala domin sun san cewa ita bid'a inda ta zo ce ba za ta zauna ba sai ta kawar da sunna ma yadda za a yi sunna bid'a su zauna guri guda sai dai kai ta tashi ta bar daya in sunna ta zo dole bid'a ta tashi in bid'a ta zo dole sunna ta bar gurin ba za su haɗu ba a ce mutum sunna bid'a ba zai yiwu ba A aqida kuma shirka ba zai yiwu ba saboda haka sai suka fito da bid'o'i waɗanda suka yi ƙoƙarin ta hanyar su ga cewa sun bi hasken addinin musulunci to shi ne malam yake irin waɗannan sautari ba sai ka ga sun yi riga sun bar musulunci saboda babu tsoron Allah a tattare da su لأن العاقبة للتقوى كتاوان الأمر كتاوان الشيء كما يلا كتنتوا قبل يقولون الله كما أن الله سوى العاقبة للمتقين ومن لم يقل عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين وأن جبنا الآية إلا الله يقبل شيء شبه يبرأ بإن الله يهنا شيء وأن ما يدى بشكل ما تقولون الله don haka babu yadda za a yi karshen da ya yi kyau tun da ba su tsaya kan abin da ubangiji ya umarni da shi ba manzon su sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ba su bar kuma abin da Allah ya hana ba manzon sallallahu alaihi wa sallam ya hana to ba su yi kyakkyawan karshe ba fahim ya ka'una fi ba'd ma wafa'a al-mushriku da fi za ka samu suna fadawa cikin wani abu wani sakin al'amarin da mushrikai suka fada cikinsa taratan fi da yazunnunaha shir'atan wani lokaci su rista cikin ramin bid'a abin da tsammanin su shari'a ce su rungume bid'a suna da kan sunna ce su rungume shirka suna da kan tauhidi ne wannan mummunan sakamako ne yake faruwa da wanda baya isti'ana da baya duban ainihin aljanibin al'amur wannan baya duban janibin shari'a baya duban janibin iyaka na abu galibi zai fada cikin bid'a a bisa tsammanin sa kan sunna yake wa tarakan fil ihtijaj bil qadri ala al amr wani lokaci kuma su rika yin hujja da kaddara akan abin da ya shafi shari'a a nuna musu cewa ga abin da shari'a ta zo da shi su kuma su nuna abin da suke yi sun daidai ne saboda ubangiji ya hore musu aikin tunda kuma har ya hore musu wannan aikin alama ce a faɗar su a zaton su da take nuna cewa akan gaskiya suke sai su rika hujja da kaddara wanda kaddara kamar da muka sha bayani akwai akwai alqadar akwai ash-shar'i akwai kuma alkauni alkauni din nan ya kunshi abinda da Allah yake so da abinda baya so ya kunshi mahbubati mahbub al-mahbub inda Allah da kuma al-mubghad inda Allah ya kunshi abinda Allah yake so ya kunshi abinda Allah baya so don haka ubangiji madaukakin sarki shi yake kaddara komai babu wani abin da yake gudana a duniya sai da kaddararsa amma kuma kaddararsa ba za ta zama hujja akan shari'a ba mutum ya aika aika yake haka Allah ya kaddara da Allah bai so ba zai yi ba na ubangiji sai ya ga dama abin da ke wakana amma wannan ba shi yake nuna Allah ya yarda da abin ba والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في دين الله وجعلوه شرعة yayin da Allah madaukakin sarki ya tsinci mushrikai a cikin suratul an'am da kuma suratul a'raf sai ubangiji ya sanya ya ambaci abinda suka suka kirkiro a addini na bid'a suka maida shi shari'a ubangiji ya faɗi wannan kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا سك أيك توتأ الفحشاء سك يوتك توبرة suka yi wata aika aika sun su ce wajadna alaiha aba'ana iyayenmu muka samu suna yi wato haka ubangiji ya hore mana a haka ubangiji ya ainihin kaddara mana wallahu na biya kaga sun mai da abin a kuma bayan da sun yi daji da sadar sai kuma suka kawo abin suka jefa cikin addini wannan shi ne abin da mashirkai suka yi sun haɗa laifuffuka iri al-ihtijaj bil qadri ala al-amr sannan kuma al-ibtida'u fi dinillah sun yi hujja da kaddara yayin da suka ce wa wallahu wajanna alaiha aba'ana nan hujja ce yi da kaddara sannan kuma sai suka ce in abin nan wallahu amarana biha Allah ne kuma ya umarce mu kaga idan suka ce Allah ne ya umarce mu ne ma'anar wannan sun mai da abu addini wanda duk babu ɗaya da ya faru ko babu ɗaya da yake daidai ba za su yi hujja da kaddara ya zama magana su ta zama daidai ba haka nan kuma ubangiji baya umarni da abin da yake alfasha wal inna allaha la ya'muru bil fahsha ubangiji baya umarni da alfasha saboda haka sun kasance suna tawafi a ɗakin a ɗakin ainihin ka'aba in banda wasu 'yan tsirarin ƙabilu waɗanda ake kira alhumus ko alhumus wanda su kaɗai ne cikin ƙabilun larabawa ba sa ɗawafi ga ka'aba tsirara to in banda su sauran ƙabilun laraba gaba ɗaya tsirara suke yin abin da ɗawafi idan aka hana su yin wannan sai suke haka suka tashi suka ga ana yi kaka da kakanni iyayenmu haka suke yi ba haka abin da muka gada kenan to shi ne daga baya ma sai su ce Allah ne ya umarce mu mu yi haka shi da Allah ya musu da barkani qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku rika fadar magana kuna jingina wa Allah alhalin ba ba ku san gaskiyar lamarin ba abinda ba ku da ilimi a kansa kuma sai ku rika fadarsa kuna dingina wa Allah kaga anan abinda mushrikai suka yi kenan al-ihtijaju bil qadari ala al-amri sannan kuma al-ibtida'u fi dinillah to ya ce su ba irin waɗancan waɗanda suke kallon janibin al-isti'ana ar-rububiyya amma ba sa duban janibin al-uluhiyya ba sa duban janibin iyaka na abudu sukan fada cikin irin wannan wa qad dhammahum ala an harramu ma lam yuharrimhu Allah ubangiji ya soki mushrikai ya zarge su saboda sun haramta abinda Allah bai haramta ba وأنه وأن شرعوا ما لم يشرعه الله سن شرعا تأذن الله مدوكتين سيكي بشرعا تابا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ubangiji ya gaya mana cewa mushrikai suna haramta wasu abubuwa da Allah bai haramta ba sai su mai da shi haram kuma su Allah ne ya haramta hadihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim sai waɗannan dabbobi da waɗannan kayan amfanin noma hijrun duk haramun ne ababen halawa ne babu wanda zai ci waɗannan dabbobi ko ya ci waɗannan kayan amfanin gona illa man da sha'u bi zalihi sai wanda suka ga dama da haka sun haramta ma wasu sun halatta ma wasu wa an'amul la yadhkuruna ismallahi alaiha iftira'an an Allah al istiraan alayhi wasu kuma dabbobi ba za su kira sunan Allah ba lokacin da za su yanka sai dai su kira sunan guba kansu kuma suna yin suna yin haka ne da sunan addini da sunan Allah ne ya sa su shi da ubangiji yake suna yin haka iftira'an alai domin kage da kazafi da karya ga Allah sayajjihim iftira'an alai wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaiha iftira'an alai sayajjihim wasfahum innahu hakimun alim ubangiji zai sakanka musu irin abin da suke fada, suna sifantawa suna jingirawa Allah domin ubangiji masani ne mai hikima ne akan abin da suke faɗa haka nan za su ware wasu abubuwa na dabbobi su ce waɗannan abubuwa waɗannan dabbobi masu ciki haramun ne matan mu su ci muharramun ala azuwajina halal ne ga maza amma kuma haramun ne ga mata su ci ubangiji ya ce to duk wannan kage kage ne ranar da ubangiji zai kama su akan wannan za su san cewa abinda suke faɗa suna jingina masa ba gaskiya bane to kaga anan ubangiji yana gaya mana abubuwan da suka haramta waɗanda Allah madaukakin sarki bai haramta ba sannan bayan wannan suka zama suna yin hujja da kaddara wa zakara ihtijajahum bil qadari suna yin hujja da kaddara wato yanayin da suka samu kansu a ciki fi qawlihi ta'ala kamar inda Allah yake cewa sayaqulu allazina ashraku لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء waɗanda suka yi shirka suna cewa lau Allahu da Allah ya ga dama ma a sharakna ba za mu yi shirkan ba wala aba'una iyayenmu ba za su yi ba wala haramna min shay kuma ba za mu haramta wani abu ba Allah ne ya ga dama muka yi shirka Allah ne ya ga dama in ji su suka ce iyayenmu suka yi shirka suka ce kuma Allah ne ya ga dama suka haramta abinda duk suka haramta din nan kaga sun shar'anta wani abu a addinin Allah wanda ba shi da asali sannan kuma sun yi wa Allah ƙarya sannan sun yi al-ihtijaj bil qadar wato hujja da qaddara hujja da yanayin da suka samu kansu a ciki malai ce wa nadiru wa nadiru fil nahl wa yasin wa zukhruf akwai irin wannan aya a cikin suratul nahl wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين هكذا أقول إلى تأشكين سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين هكذا أقول إلى ولا آية تكون سورة الزبر وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ma lahum bi dhalika min ilmin in hum illa yakhrusun waɗannan ayoyi duk suna gaya mana cewa ɗabi'a ce ta mushrikai su yi hujja da kaddara akan abin da yake umarni ne na shari'a sannan kuma su kagi wasu abubuwa na bid'a su sa su a cikin addinin Allah to mutanen da suke duban janibin iyaka na sa'idu ba sa duban janibin iyaka na abudu mala yake sun yi kama da irin waɗannan mushrikai domin za ga suna yin intijaji bil qadar kan nuna abin da suke yi din nan daidai ne da ba daidai bane ubangiji ba zai basu ci gaba da yi ba sannan kuma suna kirkirar bid'a su sanya a cikin addinin Allah wannan kaso na biyu kenan mala yake wa amma al-qismu amma kaso na uku wa huwa man a'rada an ibadati Allah wa isti'anatihi bihi fa haula sharru al-aqsam ismi na uku sune waɗanda ba sa bautawa Allah sannan ko ba sa neman taimakonsa duka biyun babu ba bautar Allah babu iyaka na gudu sannan babu neman tallafi da agaji da taimako daga Allah babu wa iyaka sa'i. fa haula sharru al-aqsab wadannan su suka fi sharri cikin kashe-kashen mutane gaba daya wannan ma an ka dobi a cikin mutane za ga irin wannan wanda shi baya ibadar ko baya addu'a baya ibada sannan baya addu'a al'amuransa gaba ɗaya yana ganin shi ya isar wa kansa ko kuma yana rugawa gurin wasu akan su za su tallafa masa ba Allah ba ko dai ya ga cewa akwai wasu masu ƙarfi wanda sun mallaki duniya za su iya yi masa ko me yake so don haka su sun ishi shi zai je ga masu mulki ko ga masu wadata ba zai nema gurin Allah ba ko kuma a'a yana ganin akwai waɗanda suke suna da hanya ta turkulli saboda matsafa ne sun san hanyoyi na ta'amuli da shaidanu na aljanu saboda haka su ba za su tsaya maka har ka gaida cika baki cewa su ba haka nan suke zaune ba ba a zaune muke haka ba akwai abin da muke yi in ka binciki kuma me yake yi yana neman taimako ne gurin wasu ba Allah ba to kaga wannan shi kowa sharri ba iyaka na abudu ba iyaka na sa'i ya raka duka biyu shi ne ma yake fa haula sharrul aqsam wal qism ar-rabi kaso na hudu wal qism ar-rabi huwa al وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسك الله بظلم فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل كن ممسكات رحمتي ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومع الأسباب أن تكون أسبابا نصرف في العقل ولوراد من الأخبار بالكلية أنه في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه من سر التوكيد والأكل والشرع ما ليس والقسم الرابع وتتكلي له كسونه لمثالي دنجل إياك نعبد وإياك نستعين هو القسم المحمود سنة كشندا سكي أبا بن يبو وأن سكة تنشي wa huwa halul ladina haqqaqu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne waɗanda yanayin su yake nuna cewa sun tabbatar da bangarori biyu na wannan na wannan aya bangaren iyyaka na'budu da kuma bangaren wa iyyaka nasta'in suna bautawa Allah sannan kuma suna addu'a suna neman Allah ya taimaka musu ya tallafa musu ya agaza musu waɗannan su ne kaso waɗanda suka cancanci yabo wanda kowane mumini haka ake so ya zama dukkanmu nan haka ake so mu zama mu zama mun tabbatar da wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ta ɓangarorinta guda biyu duka mu bauta wa Allah kamar yadda ya umarni da shi sannan kuma mu nemi Allah ya taimaka mana cikin duk abin da muke yi sawa'un abin da muke yi na duniya da abin da muke yi na ibada idan mutum ya haka to ya zo da wannan manzila ya zo da wannan martaba ya kai wannan mataki na iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wa qawluhu na'am wa huwa halul ladina haqqaqu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu ya kamata ay haqqaqu qawluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi ya zama bin nasb wa qawluhu haqqaqu qawluhu sannan su ne suka tabbatar da wannan faɗa ta Allah fa fa'budhu wa tawakkal alai ku bauta wa Allah sannan ku dogara gare shi ku bauta wa Allah shine iyyaka na'budu wa tawakkal alaihi shine wa iyyaka nasta'in fasta'anu bihi ala ta'atihi suka nemi ubangiji ya taimaka musu abin ta yi masa da'a wa shahidu annahu ilahuhum alladhi la yajuzu an yu'bada illa iyyah suka shaida suka hango suka gano cewa ubangiji shine abin bautar su wanda baya halatta a bauta ma wani sai shi bi yi wa ba'ati rasuli ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi wa manzon sallallahu alaihi wa sallam da'a wa annahu rabbuhum alladhi laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi suka tabbatar da cewa ubangiji shine ubangijin su Allah shine ubangijin su wanda ba ya da in ba shi ba ba su da wani wanda yake majibincin al'amarinsu ba su da kuma wani wanda zai cece su sai shi wa annahu ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala musika lah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kuma ubangiji shine wanda kamar yadda yake faɗa abinda Allah madaukakin sarki ya bude wa mutane na rahama ya sakar musu na rahama to babu wanda zai iya rike wannan abu abinda ubangiji ya rike bai sakar wa mutane ba babu wanda zai iya sakar musu shi min ba'dihi bayansa waɗannan masu wannan sifa ko wannan kaso na hudu suka fahimci haka suka kuma tabbatar da haka sannan suka tabbatar da fadar Allah wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji ya shafe ka da wani abu na cuta to babu wani wanda zai yaye maka wannan cutar sai shi wa in yuridka bi khairin fala radda sannan in ya nufe ka da alkhairi babu wani wanda ya isa ya mayar da wata falala ta ubangiji in Allah ya so ya shafe ka da wani abu na cuta babu wani wanda zai iya yaye maka wannan in kuma ubangiji ya so ka da alkhairi babu wanda zai iya hana wannan falala tashi same ka qul afara'aytum ma tad'una min dunillah إن أرادني الله ببر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته كذا مسو أفرأيتم قبال الأباري ما تدعون من دون الله أبوه أن كنت موتا وما ألما إن أرادني الله بضر إن أبنجي ياسوني لفعلوه وتسوتا هل هن كاشفات ضره su waɗannan ababen da kuke bautawa suna da ikon da za su yaye wannan cutar أو أراد لي برحمة rahmatin ko ya so هل da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatik shin za su iya rike rahamar ubangiji ta kasa samu ba za su iya wannan ba to saboda haka kaso na ƙarshe din waɗanda suka san babu wani motsi da za su yi face ubangiji Madaukakin sarki ya tsara musu yadda za su yi wannan motsin duk wani abu da za su yi faɗi tashi na rayuwarsu ubangiji ya tsara musu ko dai ya tsara musu su kadaran sama ya tsara musu su kuma ainihin shar'a bisa kaddara ubangiji ya riga ya rubuta komai sun yadda da wannan sannan kuma shar'an ubangiji ya tsara abun a shar'ance ga yadda za a yi abun ga yadda za a yi abun haka Allah yake so kuma yin kaza shi da Allah baya so duk sun yadda da wannan sun hango wannan sun hararo wannan kuma sun yi imani da haka saboda haka suke bauta wa Allah kamar yadda ya shar'anta suke kuma neman taimakonsa ala kadari akan abin da ya kaddara don haka suka haɗa ibadat du'a'ul ibada da kuma du'a'ul mas'ala suna bauta wa Allah sannan kuma suna roƙon shi ya agaza musu ya taimaka musu a cikin abin da suke yi na ibada ko cikin abin da suke wasa'il ne na rayuwa abubuwan da za su sauƙaƙe musu rayuwarsu wannan ita ce ɗabi'a ta mumini ɗabi'ar mumini kullum yana hararowa cewa yana jin buƙatuwa zuwa ga Allah bayan ya san Allah ya san hukunce-hukuncen shari'a sannan kuma kullum a kowane minti a kowane sakan a kowane numfasawa da yake yana jin cewa shi ne buƙatuwa ne zuwa ga Allah saboda haka komai nashi yana buƙatar ubangiji ya masa tallafi wannan ita ce addu'a da ubangiji ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum kalmar ud'uni ta kunshi du'a al-ibada ta kunshi du'a al-mas'ala ku kirawo ni ku bauta mun ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين wanda suke yin girman kai ba sa bauta mun to za su shiga jahannama suna kaskantattu saboda haka kalmar odo'oni ta kunshi duka guda biyu bawa a kullum yana jin haka don haka yana ɗaukan addu'a da dogaro ga Allah da neman taimako wajensa wani abu ne mai amfani gare shi a rayuwarsa yana da amfani gare shi a rayuwarsa wanda duk zai ce addu'a ba ta da amfani to bai san ainihin shari'a ba wanda zai ce ai ubangiji ya riga ya tsara komai ya kaddara komai idan ya so ya same ka zai same ka in ba zai same ka ba ba zai same ka ba don haka ba wani amfanin ka yi addu'a ba wani amfanin tawakkali babu shakka wannan bai san ma'anar iyaka na abu da iyaka na sa'in ba duk sanda za ka yi addu'a a cikin addu'a akwai wasu abubuwa waɗanda suka shafi ganin girma na Allah wanda ya san girman Allah shi yake addu'a wanda bai san girman Allah ba baya addu'a duk mutumin da yake addu'a akwai abubuwa guda shida wanda yana jin su a ransa kuma yana tabbatarwa da ubangiji waɗannan abubuwa na farko yana jin cewa akwai Allah ɗin har da zai roƙe shi inda baya jin zuciyarsa ba ta gaya masa akwai Allah zai addu'a ba sauraka lokacin da ya ɗaga hannu yana addu'a kaga kenan yana ji a zuciyarsa cewa akwai Allah sannan abu na biyu yana jin cewa Allah yana jin shi ya yarda cewa Allah yana jin shi inda a ce ya san yana jin cewa ubangiji baya jin abin da yake ba zai roke shi ba domin al'akam la ba wanda yake kurma baya ji ka juya juya baya ka ita kiran shi sai zai ji kowai da an ganka kana kiran shi ko dai a dauka baka san me yake ciki ba in kuma ka san da yake ci kake kira shi a ce to kai ma ka zautu saboda ka al'asab la yud'a a nan lokacin da kake kiran ubangiji ka yarda cewa mai jin ka ne a duk halin da kake ciki halin kadaici kake ciki ko kana cikin taro kana cikin jama'a halin jin daɗi kake ciki ko kuma halin matsuwa duk kana jin cewa ubangiji ya san yanayin da kake ciki yana jin ka kuma sannan kuma kana jin cewa ubangiji shine mai cikakkiyar wadata shine wanda taskarsa ba ta karewa duk sanda ka nema ubangiji zai baka kana jin shine al-ghaniyyu al-ghina cikakkiyar wadata li'anna al-faqira la yud'a la yud'a kaje kana roƙon wanda ba ya da shi faqiru shay la yu'ti ba ka ba ya da shi kuma kaje kana cewa ya baka inna kullun fiha ta ai dai da kai fa duk jirgi ɗaya kwaso mu fa to shi lokacin da kake roƙon Allah kana da su'urin cewa ubangiji mai cikakkiyar wadata ne babu abin da za a nema a gurin sa ya kasance an rasa sannan kuma kana jin cewa shi mai karamci ne mai karamci ne da annal baqila la yud'a kaje kana roƙon marwaci wanda yake mammako in ya samu ya matse ko shi ba zai ci ba shi kansa ba zai ci ba bare har ya bamu wani kamar yadda wani mawaki yake cewa yuqattiru isa ala nafsihi falaysa bibaqin wala khalidi ولو يستطيع لتقتيره تنفسا من خير واحد saboda tsananin rowa ta shi wannan da ake kira isa tsananin rowarsa da yake yi wa ba wai waɗanda suke tare da shi hakkan sama suka ce lauyar sauƙi oli tafsiri saboda bala'in rowarsa da ma zai iya ta nafasa min harin wahidi da da ƙofar hanci ɗaya zai riƙa numfashi yana ganin cewa in ya zaki hancin biyu yana almubazzaranci numfashinsa saboda haka lokacin da kake roƙon Allah kana jin cewa Allah alkarimu ne mai karamci ne sannan lokacin da kake roƙonsa kana jin cewa shi mai rahama ne arrahim ne li'an na yi da mutumin da yake mai ke kasassun zuciya mara tausayi duk yadda ka shagwagwabe masa ka gwalgwale a gabansa ba zai baka ba duk sanda kana roƙo to kakan yi tsammanin wanda kake roƙo din da zai tausayi ne kaga lokacin da ka roƙi Allah akwai wannan shi'uri tattare da kai cewa ubangiji arrahim ne sannan na shida na biyar da na shida ko na ƙarshe kana jin cewa ubangiji alqadiru ne ala kulli shay li'anna al'ajiza la yuda kana jin cewa shi ne iko ne yana iya ya bayar domin wani lokaci wani zai iya kasancewa ya mallaki abin amma wasu dalilai su hana shi ya bayar yana da kudi a banki na shi ne amma an rufe bankin saboda haka babu yadda za a yi yabi kudin ya bayar da su dai na shi ne kuma yana da su kuma yana son ya bayar kuma ya tausaya amma kuma a wannan yanayin banki ya rufe akawun babu yadda za a iya taba an kawo umarni daga sama cewa a toshe kudinsa ubangiji ko ne wanda lokaci ya so zai kwasa ya baya to kaga ashe ko ba wani abu da mai addu'a yake samu sai tabbatar wa da Allah waɗannan sifofi ai ba ƙaramar riba ba ce duk wanda zai ɗaga hannu ya yi addu'a yana wato yana sanin cewa akwai ubangiji sannan yana ikirari bi uluhiyyatihi wa rububiyyati sannan kuma akwai istirar shi kansa yana jin cewa shi ne bukatuwa ne zuwa ga ko mutum bai samu komai ba da tun addu'arsa waɗannan abubuwa da ya jiyo a zuciyarsa har ya roƙi Allah ko dan su ubangiji zai ba shi lada ashe kaga addu'a idan aka ce addu'a ibada ce babu wani abin mamaki a ciki domin ta ƙunshi manya-manyan ulu al'ulumul aliyya manya-manyan ilimin muka manya-manyan ƙudurce-ƙudurce na zuciya waɗanda suke ɗaukaka matsayin bawa a gurin Allah ya riƙa jin Allah ubangijinsa ne shi mai bukatuwa ne zuwa gare shi ubangiji shi ne mai bayarwa shi ne mai karamci shi ne mai iko akan dukkan komai shi mai jin sa ne mai ganin sa ne mai tausaya masa ne ya riƙa jin wannan a ransa shi kansa wato wani samun ci gaba ne ba ƙanƙani ba gabawa don haka addu'a da roƙon ubangiji da komawa gare shi take sifa ce ta mumini wanda baya roƙon ubangiji alama ce ta cewa shi almustakbiru ne mai girman kai ne inda allazina yastakbiruna an ibadati jihar jahannama dakhili waɗanda kuma suke da irin wannan girman kan to za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu don haka addu'a take sababin ne lafiya sabab ne lafiya ko sababin ne yanfa ɗaya daga cikin asbab da yake amfani kamar yadda al'amalu saliha suke sabab ne su ma lafiya ubangiji ya shar'anta maka musulunci tun daga kan aƙida sallah azumi zakka hajji da sauran aikace-aikace na musulunci in kana so ka shiga aljanna sai ka yi aiki da su wanda kuma ba zai aiki da su ba to baya san aljanna ne kullu ummati aljanna aljannata illa man aba qila wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba saboda haka waɗannan ayyuka na kwarai asbab ne asbab ne da ubangiji ya sanya wanda a dalilin su ubangiji yakan yi ma mutum rahama ya yi masa gafara ya ainihin sa shi gidan aljanna ba dan zamantowar waɗannan asbab ba sun zan abubuwan da ubangiji yake bukata a'a haka ubangiji ya so ya sanya wannan domin ya sauƙaƙe maka fahimtar addini ka fahimci ga abin da yake so ga abin da baya so ga abin da za ka yi ka samu rahama ga abin da za ka yi kuma ubangiji ya azurta mutum haka a nan za ka samu sauƙin fahimtar addini ubangiji ya sanya wannan asbab amma ba wai dan kasancewar abin da zai baka na lada waɗannan abubuwan da za ka yi na ayyuka sun za su iya sayan wannan ladan ba za su iya sayan wannan ladan a'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban salam la lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amali قالوا حتى إلا أن يتغمد قالوا حتى أنت يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته باب وند أيكم تزيش قد شيء الجنة suka ce ya rasulullahi har kai ma yace hanni sai dai idan ubangiji ya lullube ni da rahmarka saboda haka waɗannan al'amal laysat muqabila lil janna ba kamar yadda za ka fito da kuɗi ba a ce ga kaza farashin sa kaza ka ɗauko kuɗi daidai da wannan abu ka bayar ka ga cewa kuɗin ka ne ya saya maka to haka ba haka aljanna take ba ni'imomin da ubangiji kaɗai ya yi maka ba za ka iya biyan su ba ballantana har ka biya su har kuma ka sai aljanna da sauran canjin da ya rage na ayyukanka ba zan yiwu ba har ka mutu ubangiji yana bin ka bashi ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomi ma da ya maka ko ni'imar gani ko ta ji ko ta rayuwa ko ta ci da sha ko ta samuwar kanta Allah ya yi kai kanta ni'ima ce ya yi ka kawai kanta ni'ima ce to ga mun wace ni'ima cikin ni'imomin nan zaka iya aiki ka biya duk wanda ya rasa rayuwarsa babu abin da kuma zai yi a dawo masa da wannan rayuwar ta tafi kenan wanda ubangiji ya kwace masa ganin sa ko jinsa shi kenan babu duk dukiyarsa aka zai haƙura ya mutu makaho ko ya mutu kurma ko ubangiji ya raba shi da kafarsa aka zai zai mutu ba ya da kafa sai dai ta roba mu shekara muna lissafa ni'imomin ubangiji ba za ba za mu kididdige su ba saboda haka al'amalu salihah asbab ne ba aiwaz bane ba ainihin madadi bane ko kuma wani abin da zai cancantar maka da aljanna a'a wasu sabab ne hanya ce kawai aka ce guna za ka iske abu kaza in ka bi ka je ka iske ubangiji ya tallafa maka da ramarsa ya biya maka wannan bukata to haka nan ita ma addu'a take sabab sababun dai nafi idan mutum ya yi addu'a ubangiji yana biya masa bukata kamar yadda yake ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan ansa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an wani zai ce to ai yana yin addu'a yana yin addu'a kuma Allah baya karbawa kuma ya zai ce astajib lakum shi kuma gashi yayi ba a karba ba to kaga wannan bai san hakikanin musulunci ba bai kuma san hakikanin addu'a ba addu'a kamar yadda muka ce sabab ne asbab qad yatakhallaf bi asbab zai yiwu ka kama sababi sannan kuma ka sasa biyan bukata yayin da kuma wani zai kama wannan sababin shi kuma biya masa bukata tun da ba shi da lafiya a sifanta masa magani iri kaza iri kaza zai sha ya warke wani kuma a gaya masa maganin ya je ya ta sha ya ta sha al'amari ya ta caɓewa ana haka ko ba a haka Da shi ne duk sun rike abu iri ɗaya amma wancan ya samu cin nasara wannan ko bai samu ba idan aka bincika sai a samu cewa shi wancan da ya ci nasara ubangiji ya kawar masa da duk abubuwan da za su zama cikas ga wannan maganin jikinsa ya dace da wannan maganin kuma ya sha shi akan lokacin da ake so a sha wannan kuma ko dai ya saba wa lokacin da ake ko jikinsa gaba ɗaya ba zai karɓi wannan maganin ba to haka duk sabab yake والسبب لا يستقل بخلق شيء babu wani abin da sababi shi karan kansa shi kadai zai samar da shi duk wani sababi za ka ga a bayansa akwai wani sababu. duk wani sababi za ka samu wasu asbab suna taimaka masa ubangiji shi kadai ne wanda yake kadaituwa da samar da abin da ya ga dama amma ko menene sai ka samu akwai wasu abubuwa da suke taimaka masa gabanin ya zama ya yi amfani kamar idan aka ce abinci sabab ne da izalati alzo in kana jin yunwa to ne ba abinci ka ci za ka daina jin yunwa wannan abinci da zaka ci sabab ne amma ka duba shi kansa abincin ai akwai wasu asbab tare da shi haka nan abincin kawai ya tsoro kawai ka gan shi ya faɗo gabanka ai akwai wanda ya dafa abincin ko wani ko wata ko kaga da wannan ba ta yi huwar ba kai ko ba za ka samu abincin ba kaga ita ma sabab to ita ma haka kawai sai abincin ta ya dahu ba sai ta samo kayan abincin ba to su kayan abincin har kawai za su samo da kansu za su samar da kansu shi ma ba sai manomi ya yi shuka ba to haka kawai dan ya yi shuka sai ta fito ba sai Allah ya saukar da ruwan sama ba ya saukar da ruwan sama ya kada iska ya kasar ta dace da abin nan sannan kuma tsiron ya fito to kaga duk sabab wara'ahu sabab shi za ka ga wanda yake musabbibul asbab ne Allah to idan ubangiji ya ga dama sabab din sai ya samuwa ko ya samu ubangiji ya kawo masa cikas ga sabab din amma kuma al-musabbab ba zai faru ba an ce idan mutum yana son ta ya aure amma wani ya yi auren kuma ya rasa ɗan ubangiji bai ga dama ba kuma waɗannan asbab ba su zamo tilas ga Allah ya yi amfani da su ba su zama tilas ba yana iya yin abin ko da babu su shi sa ya halicci annabi adam ba uwa ba uba ya halicci hawa daga namiji ya halicci annabi isa daga mace ba uba dan ya nuna maka cewa samuwar ɗa ko mutum daga namiji da mace sabab ne ubangiji ya ga dama ya zama sabab in ya ga dama kuma zai iya fasa wannan haka ne ko ba haka ba don haka sabab wato addu'a da mutum zai yi kamar makami a hannun mutum wani zai rike makami kuma ka ga yayi nasara wani kuma ga makama a hannun shi amma bai nasara ba saboda wasu dalilai ko dai don makamin nashi bai da ƙarfi bai da kyau ya rike makami amma bai da kyau bindiga ce ta yi tsatsa ba ta tashi kaga a nan sai rana ta ɓaci ya danna ya danna a jishi kaga ba daidai yake da wanda ya rike automatic ba lafiyayya ko kuma ya kasance bai iya sarrafawa ba da shi lafiya ya ce ba bai sanya za a taba ba ta amfani kaga a nan wani zai rike ta ta yi masa amfani shi kuma ya rike ta yi masa amfani an biyo shi ya rasa ina zai taba karshe yayar ya gudu kaga ba dan abin nan makamin baya da lafiya a makamin mai kyau ne amma kuma shi shi ba mai kyau ba <laughs> ko kuma saboda shi gurin abin da zai addu'ar a kansa zai dace ba ga shi ya rike makamin ya iya sarrafa shi amma kuma inda zai harba makamin makamin baya ci a nan ya harba akan irin wannan tankatin da bindiga ba ta mata komai kaga ya riki sabab na makami lafiyayye shi ma kuma ya iya harbin amma kuma bai dace da gurin harbawan ba gurin da aka harba bai dace ba kaga anan dole ya gudu ko kuma saboda mawane wato wani abin da zai hana shi ga shi yana da makami ya makami yayi wanda za a harba da makamin makamin zai ci shi amma ko da sa shi ya suke shi ya sanya ake tabawa a ta da bindiga daga ya gani amma kuma duk hannayensa a shirye suke ba zai iya tabawa ba to haka addu'a take kamar silah ne fi yadda insan wani zai rike addu'a sannan kuma ya amfani da kalmomi masu kyau waɗanda shari'a ta yadda da su a yi addu'a da su babu ta'addanci a ciki babu shirka babu wato wuce iyaka babu kuzuzutawa ya rike kalmomi na shari'a sannan kuma shi a karan kansa mutum ne na kware wanda ake ansa addu'ar irin ba mugu ba ne kuma yake neman ya yi addu'a ya cuci wani a mutum ne talibi kuma haƙƙinsa yake nema sannan kuma watakila ya yi addu'a a lokacin ba da ake karbar addu'a auqatul ijaba lokacin da ake karbar addu'a kamar misali a ce addu'a a sulusul akhiri min al-layl sulusun dare na karshe lokacin da ubangiji yake sauka yanzilu yanzilu rabbuna ila sama'i dunya في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسأل يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له يا أدعى إلى ولن لوكتن to kaga wannan sai addu'a kuma ubangiji ya saurari addu'arsa ya karba addu'arsa ta yi tasiri wani kuma watakila addu'ar ba mai kyau ba ce in aka bincika akwai ma shirka a ciki ko akwai bid'a a ciki kaga tun daga nan ya rike makami wanda yake baya tashi ya rike bindiga ne tsaka addu'ar ba za ta je ko ina saboda ba ta da kyau ko kuma a shi ne ba shi da kyan ga addu'ar lafiyayya ta sunna a sahihul bukhari ko ma aya ce ta alqur'ani rabbana atina fid dunya hasana rabbana la tuzigh qulubana amma kuma shi zuciyar tashi ba mai kyau ba sanda yake addu'ar akwai wani mummunan nufi tare da shi kaga anan almahal ghairu qabil addu'ar ba ta yi tasiri ba ba za ta tasiri ba ko kuma ubangiji ya so shi da wani abin da ya fi wannan gashi addu'ar mai lafiya ce a lokacin da ya roƙa din kuma ya roƙa a lokacin ijaba din amma ubangiji yana ganin ya musanya masa da abin da ya fi wannan addu'ar da yake akwai wani gagarumin bala'i ya danno zai faɗo masa bai san da shi ba yanzu yana roƙon wani abu ne kankani wani jin ne ake yi zai ci dubu ɗari amma kuma ga wata asara can ta miliyan ɗaya cikin dukiyarsa za ta auka masa bai san bai sani ba sai ubangiji ya fasa ansar riba dubu ɗari da yake nema a kawar masa da waccan asarar to saboda haka wanda yake ya san Allah ya san cewa addu'a a kowane lokaci ya amfani ce a karan kanta sabab mai lafiya amma kuma kanta ta kallafe asbab saboda wasu dalilai za a iya yin addu'ar kuma ya zan kowa ba a samu nasara ba ko dai saboda ita addu'a da aka yi ba mai kyau ba ce ko ku addu'a ce da akwai ta'addanci a ciki yana roƙon ubangiji ya ba shi wata nasara ya yi cuta wata ƙungiya ƙungiya ce zai yi a ofis ta ke roƙon Allah Allah ka rufa mana asiri abin nan ka a gano shi ta ce amma yana roƙon Allah ya rufa masa asiri kamar karo wadda take dawafi tana Allah ka kawo kwastoma a wurin tawafi dawafi tana roƙo Allah kwastoma to kaga wannan addu'ar akwai ihtida Allah ce innahu la yuhibbul mu'tadin wani ba ya san irin wannan addu'a wanda ya roki Allah laita fiha ismun wala qati'atu rahim wanda ubangiji zai ba shi ɗayan abubuwa guda uku in ma ya gaggauto mata da abin da ya roƙa ya samu in ma ubangiji ya ainihin aje mata abin da yake ya fi alkhairi sama da abin da ya roƙa in ma ya karo mata da wata cuta da wani bala'i maimakon ya anshi wannan addu'a to addu'ar ne haka take shi yasa ba a san mutum ya rika addu'a ya cewa ya yi addu'a ya yi addu'a Allah bai ansa ba na roƙa na roƙa na hana ido na bacci na raba daren amma Allah bai karɓa ba har ma ka ji wasu wanda ba san Allah ba mutum sai ce kamar mun zagi sama kaga wannan bai san Allah ba kai ka ce Allah fiye da ake yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya rika addu'a yana cewa Allah na roƙe ka baka an samu fa innahu la mukriha la walakin liyu'zina al-mas'ala liyu'zina al-mas'ala rika roƙo yana cewa Allah na roƙo ka baka an samu ba ba mai tilastawa Allah ya dai dage ya girmama wannan abin da tun da ya sa azama ya yi ta yi bai san ubangiji me yake nishi da jinkirta wannan karɓar addu'ar ba idan mutum ya yi haƙuri to zai ga abin da yake nema ubangiji ya bashi shi ko kuma ya kaɗe masa abin da yake sharri ne ko kuma ubangiji ya aje masa abin da ya fi wannan alkhairi ta zai je ya same shi a ranar gobe kiyama to shi ne malai yake cewa wani haka qala ba'ifatun min al-ulama saboda haka wasu malamai suke cewa kamar Abu Hamid al kamar Abu al-Faras ibn al-Jawzi suke cewa Ali iltifatu ila al-asbab shirkun fi tawhid ka rika waiwai kana dogaro akan sababi wannan shirka ce cikin tauhidi ka rika ganin cewa dan ka riki sababi kaza to sababin nan shi ne zai biya maka ka. a karan kansa ba Allah ba kamar da muka ce al-asbab la tastaqillu bi khalqi shay bi ibda'i shay'in babu wani sababi wanda shi zai haifar da abu shi kadai akwai asbab da su taimaka masa wanda kuma Allah shine musabbibu hadhihi al-asbab to idan za ka ga cewa a abin nan shi zai saman maka to kana shirka mutum ya rika ganin cewa a tun da yayi kaza yayi kaza yayi kaza kawai shi shi fa ai ya cika duk sharuɗa da haka dole ba ya samu na mutum na cika baki ai dole ma mun yi kaza fa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza dole mutum da abin nan ka duba mun kama wani a hannu mun kama wani a hannu wani ma mun kama shi ai dole ma zaben na muci shi haka wannan wannan bai san Allah ba na amma laifi ka rike asbab ka ga wani ka ga wani ka ga wani ka yi kamfen ka samu jama'a ka samu magoya baya amma kuma a cikin ɗan lokaci kaɗan fa ubangiji zai iya canza zukata a cikin sakan wani abu zai iya faɗowa dan da nan kaga mutum kuma gaba ɗaya ya rubto a ashe mutum nan haka yake dan da nan kuma labari sai ya yi an gano kaza an gano kaza ana gobe za a yi zabi tun da ga duk komai ya rushe saboda haka الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في, نقصا في العقل sannan kuma a share sabubba a zamantowarsu sababba ne wannan tawaya ne cikin hankali mutum ya rika ganin cewa ai shi la da an yattakhidha sababan an ya'khudha da sabab ya buƙatar ya riki sababi wannan ai hauka ne Ka ce kana son ɗa amma fa kai ba sai ka kayi aure ba ruwanka da mata amma kuma ɗa kake so kaga wannan da mutum an gan shi yana irin wannan magana za a ce ah, a wancan shi ya kwanci mutum yana jin yunwa a ka abinci ce a'a in Allah ya so kosar da shi kawai zai koshi ya guje wa sabab wannan nafsun ne fil aql tawaya ce a hankali alama ce ta hauka wal i'radu bil as'al al asbab bil kulliyah qadban fi shar' mutum kuma ya ya ainihin kaurace wa asbab gaba daya kaga anan akwai asbab shar'iyya ya kaurace wa ayyukan da'a yana ganin cewa in Allah ya dan aljanna ne kawai shi dan aljanna ne ba in Allah ya dan wuta da aiko ma ne kawai wutar zai shiga kawai gaba ɗaya ya kaura cewa ayyukan da ya kaura cewa duk abin da yake sabab ne mala yace wannan suka ne cikin shari'a din kanta wa inna mat tawakkul al ma'mur bihi majtama'a fihi muqtada at tawhid wal aql wal shar tawakkali wanda aka yi umarni da shi a shari'a shine tawakkalin da ya hada abinda zai faman maka da tauhidi wato kai riko da asbab ba tare da dogaro a kansu ba sabon maka hankali riko da waɗannan asbab din sannan kuma ya tabbatar maka da shari'a ba tare da kawar da kai da kan wannan asbab ba rikon mu da asbab baya hana kowa roƙi Allah dan ka riƙe asbab gaba ɗaya baya hana kuma an ta tawajja ila Allah domin zai yi asbab din su amma kuma wani abu daga waje zai faru mutum ne zai yi tafiya ya duba tayoyin motar ya duba komai lafiya kayo motar sa lafiya birkin sa lafiya komai nashi daidai ya kama hanya kuma yana tafiya a cikin nutsuwa yana bin duk ka'idojin tuki in zai sha kwana ya sa in inda ba a yin obatakin ba zai yi ba baya wuce gudun da aka ce a yi duk ya ɗauki wannan asbab din mijiji idan ya so haifar da hatsari wani ne kuma zai zo ɗan arista <laughs> sai ba sai wani abu ta kansa kaga anan din ita fi al-asbab amma wani abu daga waje kaga ya zama masa abin nan ashe kaga kuma mahaukaci ne ko wanda zai ce a shi ya hau mota tayar ta kusa bindiga sannan kuma ba birkin baya ji sannan kuma ya kai ta kwano a yi magana ce tawakkaltu ala Allah kaga wannan hauka ne ka watsar da asbab duka hauka ne kuma ka dogara akan asbab su kadai ba tare da kana addu'a ba shi ma hauka ne dogara akan asbab shirka ne watsar da asbab kuma hauka ne idan asbab din kuma gaba ɗaya mutum ya wada har asbabin shari'a kuma ya zama suka cikin shari'a da ita kanta Allah madaukakin sarki ya ba mu ganewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم آه mu fara an su tambayoyi akwai bishara ga masoya sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da aqida ta magabata na kwarai kamar yadda kuka sani sunna a kasar nan gaba gaba gabade take yi lokacin da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da ramarsa har zuwa lokacin da aka kafa izala har zuwa yanzu sunna ba baya take yi ba kara gaba take yi kuma mutane ƙara fahimtar inda wannan da'awa ta sa gaba ake yi duk da cewa shaidan shi ma yana ta ƙara fito da sababbin makamansa amma duk makamin da zai fito suna ta riga sun tuni ta yi tanadin makamin da yake ya zai gama da wannan makami nashi kuna ganin bidiyoyi sababbi waɗanda da babu su da wasu fira wasu ƙungiyoyi karkatattu wanda da ba a san su ba a kasan nan suna ta ƙara bayyana wannan ba wani abu ne shedan ne yake ƙara fito da wasu makamansa wanda da bai amfani da su ba kusan kuma da shi haka yaki ya gada a yaki haka ya gada in ka tashi ba duka makaman kake fitowa da su ba za ka fito da wasu waɗanda suke mafi sauki wajen amfani da su kuma waɗanda ba wato kowa da kowa ya san su daga baya idan ka ga cewa waɗannan ko ba su da tasiri sosai sai kuma ka fito da waɗanda suke sun ɗara su to shi ba shi ɗan yana bin irin wannan irin wannan dabarun yakin zai fara fitowa da wasu abubuwa haka waɗanda ake ganin kamar addini ne kowa da kowa ya rungume su daga ba aka fito aka gane ba addini ba ne sai ya fito da wasu abubuwan sababbi wanda har ta kai an ya kawo akidar shi'a ɗaya daga cikin makamansa na ya ga ya rushe musulunci wanda da babu wannan da duk mai da su mala abubakar gumi allah ya ji kansa da rahamarsa suka yi babu magatun shi'a batun shi'a sai dai zo a karatu a ce wata kungiya ce sai ka yi ta neman bayani ma wai su kungiyar nan akwai su ko babu su kana ta neman ka san abin nan sai ga shi an waye gari wani ma makocinsa shi'a yake yi to ita ma suna ta tanadi makamai tuntuni tun da Allah tun lokacin da Allah saukar da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan alqur'ani to shi aka samu makaman da za a yaki dukkan wata ƙarya ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa illa iyaka kawai kowanne kowane makami da lokacin fito da shi idan babu abin da yake bukatar a fito da wannan makamin ba za a fito ba saboda haka littattafan da suke yaki da shi'a a ga da ba a damu a fito da su a yada su cikin mutane ko a karantar da su ba amma yanzu tun da ita wannan gubar ta auku cikin al'umma kaga dole kuma a fito da irin wannan makamin a ibnu taymiya ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya da 'yan bida a zamaninsa yan bid'a a kala kala masu aƙidu daban-daban daga ciki akwai aƙidar shi'a a shi'a an rafida waɗanda suke da limamai goma sha biyu mafi girman littafin da ya rubuta akan wannan shine littafin minhajus sunna annabawiyya sunna annabawiyya babban littafi ne wanda ya rubuta shi a sakamakon wani malami ko wani wanda ake ce masa malami mabiyin aqidar shi'a ya rubuta wani littafi wai shi mai suna minhajul karama wanda ibnu taymiya yace kamata ya sa masa suna minhajul nadama da muka minhajul karama wannan mutum wanda ake kira ibn al-mutahhir al-hilli mutumin hilla hilla a cikin kasar iraki ne ya rubuta ne da niyyar ya shi an tadda wani sarki sai rubuta wannan littafi a ciki ba ba wani abu da ya illa sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai illa abubakar umar usman sai da tuna aisha muawiya abu sufyan duk da wasu manyan sahabbai da aka san su ake girmama su abin da ya yi a cikin littafi kenan kuma yana ƙoƙarin ya tabbatar da cewa sahabbai manya-manya sun zalunci ahlul bai kuma ta yadda shi ya kamata ya zama khalifa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama amma aka yi kuta aka karbe masa aka yi masa sama da fadi to da ya rubuta wannan littafi ibnu taymiya aka nemi cewa lalle lalle ya randun wannan littafi shine ɗan alkalamin sa ya zara kan sakalin ilimin sa ya rubuta wannan littafi da ya sa min hajji sunna nabawiyya wanda ya kasa kasa da littafin ibn ibn mutahhir al-hilli min hajji karama ko min hajji nadama ya rubuta sikili tara manya manya wanda ya cika su da ilimi ilimi ko mai zurfi dan wani lokaci ma mutum zai dauka ta karanta wani abu ma sai rasa mai ake so a ce sai kasu fahimtar yaran saboda zurfin karatun to dan wani guri ne da ake da ake muhawara lokacin da malami yake muhawara musamman dan raddi ga da hasu yakan yi kokari ya fito da jahilcin mai wanda yake wa raddi to a nan galibi malamai sukan fito da kwanjin ilimin su sosai da haka littafin babba ne ya shiga fage daban-daban na ilimi wanda ta sa wani malami daga cikin malamanmu Sheikh Abdullal Gunainan ya ga littafin ya yi girma akwai kuma waɗanda suna da buƙatar su san hakikanin shi'a ɗin nan da wautar da take cikin addinin shi'a saboda haka yace bara ta takaita littafin da matse shi shi ne ya muku ɗinsa cikin mujalladi biyu ko mujalladi ɗaya ya danganta da irin bugu to dan uwa Dr. Muhammad Mansur Ibrahim wanda abokin mu ne tare muka yi karatu a jami'atul Islamiyya kusan ajin mu ɗaya shekara hudu tun daga farko har muka fita wanda yanzu yake a jami'ar dan biyu kuma ya assasa mu'assasatu ahlul bait mu'assasatu ahlul ke wa sahaba mu'assasa ce wacce ke ta kafu domin yaki da akidun shi'a ya ba da karfinsa a wannan janibin ya taɓa zuwa nan masallacin ya muku lacca to daga cikin irin kokarin da suke yi fito da littattafai musamman irin littattafan da suka suka yi wa akidar shi a kata-kata kamar littattafai ibn taymiyyah da cikin irin gagarumin aiki da suka yi akwai littafin shi wannan littafi na minhajin sunna ko muktasar dinta rairaye ko tsakuri daga cikin wannan littafi da ita da abdullahi ya yi? da sun fassara shi zuwa harshen hausa gaba ɗayan shi wanda an buga har littafin wajen shafi 730 a gaba littafin nan tsawo an bai nan shafi 730 a duk gaba ɗaya a raddi ne ga ga shi'a wannan littafi a wani malami muhammad kurt ali yana cewa da ibn taymiya bai rubuta wani littafi ba a rayuwarsa sai wannan ko shi kadai ya isa nuna maka girman ilimin ibn taymiya ko wannan littafin shi kadai ya isa nuna maka Ibn taymiya ba ainihin mutum ne wanda yake na wasa ba babban kifi babbar gora biki sai biki babba sai manya min haju gari babban kunji ilimi a ciki gayya gayya tattaunawa ta ruwan sanyi a cikinta da ba kama karya ba kama karya domin don abin da ake barin tabbatarwa a ciki a ilimance ake tabbatarwa ba wai tsoratar da kai ake a ce a kama ka ba yadda ta bi abin da aka sai masa a zamanin kenan sai a ce a kama shi a je a daure shi ba kama karya saboda haka ibn taymiya ya ya bi ta kan hujjojin shi'a gaba ɗaya ya rusa su hujjojin shi'a ya rusa a cikinsa gaba ɗaya ba kwaya bai bar ko ɗaya ba sai da ya rusa su don haka mu'assasatu ahlul bait wa sahaba da ke sakkwato sun aiko mana da littafin a nan Kano sun aiko da markazin Imam Bukhari kwafin inda suka ce ya kamata a sayar cikin almajiran mu dan kowa ya zan yana da wani makami na ilimi a hannunsa yanzu an wuce mutum a yi wa mutum barazana yanzu baki ne na ka fito da abu a ilmanci a hujjanci wannan shine yanzu zangon da ake ciki ba zango bane na kai barazana yanzu duk barazana ba ka da amfani ta daina ta daina tasiri mu wace irin barazana ce ba a yi mana a baya ba amma sunnar ta tsaya ka ta ci gaba saboda haka haka za ta ci gaba don haka suka aika mana naga cewa ya kamata nan jihar nan katsina su ma mu kawo wasu kwafi daga ciki to an kawo kwafi wanda ban sani ba ko wajen su malam mustapha malam mustapha mojibbo a wajen su za a samu don haka yana da kyau kowa ya mallaki wannan makami babba da yaro har ma wanda yake ɗalibin ilimin da zai iya karanta larabcin ya karanta ya mallaki hausar domin wala Allah za su taimaka masa a wasu gurare Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace akwai reshen mu'assasatu ahlul bait yadda ɗazu malamin murtala ke gaya mun za su ta wasu daga cikin uwa daga sakkwato za su zo nan su yi lacca duk da ba a ban san wani lokaci ba ne akwai ɗan uwa malam sa'idu ali busau da kuma ɗan uwa malam kabiru maru kabiru maru da malam ali sa'idu sa'idu ali busau duk suna daga cikin ɗalibai waɗanda suke gwagwarmaya a can abin nan a busau ko in ce yankin tsohon sokoto kuma su kansu suna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa wajen bayyana akida ta ahlus sunna da kuma yaki da da abin da ya shafi bid'a ga takardar an ce ranar juma'a da ranar asabar za su yi lecture 20 da 21 ga wannan wata a masallacin Ali bin Abi Talib filin Sanji lokaci karfe 8 da rabi na yamma masu lacca malam sa'idu aliyu da malam kabiru maru za su yi lacca kan rayuwar khalifa aliyu ibn abi talib da gudunmawar da ya ba wa musulunci allah ya ba da ikon halatta amin wannan ita ce sanarwa ta ita wannan lacca din a gurguje saboda lokaci zan ansa tambayar takarda ɗaya ko biyu sauran kuma su yi haƙuri wani yana tambaya cewa don Allah ne bambanci tsakanin yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin tabarruki da shi domin na ji wani malami yana cewa ya halatta a yi tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallama amma yin tawassuli da shi shirka ne tabarruki shi ne neman albarka tawassuli kuma sanya annabi sallallahu alaihi wasallama tsari akwai tawassul akwai tabarruki wannan wani abu ne da ya tabbata a sunna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tabarruki da shi idan yayi alwala sukan yi wa sosan sauran ruwan alwalarsa idan yayi kaki sukan cafa kakinsa sukan ɗauki gashinsa duk wannan wani abu ne da ya tabbata a cikin sunna a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai annabi ya gansu ba tare da ya musunta musu ba ko ya tsawatar musu akai abinda yake nuna maka kenan ya halatta banda annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda aka samu kuma a musulunci ana tabarruki da shi cikin sahabbai babu wani sahabi da sahabbai suka ci gaba da tabarruki da shi ko sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ko abu huraira ko ko abu sa'id al-khudri ko wani daga cikin sahabbai ba a taba samun wani sahabi ba ya baje ana tabarruki da shi babu wannan domin tabarruki da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda yaqinan akwai albarka tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ana masa kyakkyawan fata a gurin Allah ne haka ba a taɓa samun tabbai sun yi tabarruki da wani sahabi ba saboda suna ganin girmansa za haka duk wanda zai kiyasta kanshi ko yi kiyasan saka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yi zalunci ko a yi zalunci dangane da shi mutum a ce saboda shegi ne za a shafa kansa ko zai shafa kan wani ko za a ya za a tare kakinsa a shafa a jiki ko majinarsa ko wani abu babu shakka wannan kazanta ce <laughs> ba da barki ba kazanta ce daura ka tabarruki ya halatta lakin bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi asarihi khassatan to ma kuma ka san duk inda aka ce ga wani abu kuma sai an samu mabarnata shi ma da aka ce ayi tabarruki da asarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ake samun yan damfara kuma sai mutum ya je ya samo wani faɗan takalmi tsoho sai ya ce takalmin manzan Allah ne sai a yi ta ba shi kuɗi yana shafawa musamman wannan akwai da yawa a turkiya da indiya da wasu kasashe kamar irin su Syria kaga ana yawo da wani da wani da wani gashi a cikin wani dan koko sai a ce wai gashin manzo Allah ne to irin wannan mutane sai su su yi hattara karshe ma ka je kana tabarruki da gashin wata dabba ma baka sani ba an ce maka gashin manzo Allah ne ya aka aka tabbatar da cewa da manzo Allah din ne Me ya zai nuna cewa nashi din ne wannan shine abin tambaya ba kawai da an za ce ga gashin manzo Allah ba shikenan sai ka ce eh eh shi shi ne har a Kano an kawo an kawo wani tsumma aka ce wai wai wai wai rigar manzo Allah rigar manzo Allah waye zai bai ba ko kawo Kano <laughs> akwai wanda zai mallake rigar manzo Allah da gaske kawai kawai ya sake ta kai za ka yadda haka zai yiwu ba ko a ce ga takalmin manzo Allah da gaske takalmin shi ne mun tabbatar nashi ne kawai sai mu sakarwa kanawa to amma tun da ɗan jabi ne kaga ba wani abu in an yi in an sai da wannan za a iya yin wani saboda haka nan ma kaga sai aka shigo da wani abu sabo dan a damfari jama'a to sai a yi hattara da wannan a za ka tabarruki wannan shi ne hukuncinsa abin da ya shafi tawassuli tawassuli akwai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne tawassuli bi ta'atihi wa bi du'a'ihi wa shafa'atihi za ka iya tawassuli ta hanyar yi wa annabi da'a ka yi imani da shi ka yi masa biyayya wannan ma tawassuli kake da wannan Allah karba aikinka Allah biya maka bukatunka za ka iya tawassuli da shi amma lokacin rayuwarsa ta hanyar yau mutum addu'a sahabbai sun kasance suna zuwa guri su yi mana addu'a ya rasu rasulullah ko dan saboda wata cuta kamar yadda wani makaho ya je gurinsa ko mai wannan mata mai farfadiya ko saboda wani abu da yake da ya faru a gari kamar fari kamar yadda wannan ba kawai je yana zuba ya ce masa addu'a wannan duk tawassuli ne bi du'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda zai tawassuli bi shafa'atihi ranar gobe kiyama lokacin da mutane za su je suna neman shafa'a gurin annabawa kowa yana nafsi nafsi har a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha a lokacin ya je ya nemi ceto gurin ubangiji ubangiji ya bashi to kaga wannan tawassuli da bi shafa'ati amma tawassuli bi zatihi wannan wani abu ne da bai tabbata ba a sunna tawassuli bi zatihi shi dan dan sa ko dan darajarsa wannan duk bai tabbata ba a sunna bai zo ba sahabbai cewa ta sallar ba annabi sallar suna yin irin wannan tawassuli ba a samu ba don haka malamai suke hana wannan tawassulin maganar da yake cewa shirka ce wannan ba malamai ba haka suka ce ba ba ce shirka ba ce in dai ce abin da bai tabbata ba in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da abin da ya tabbata ubangiji ya sanya shi wasila ne na a roƙe shi na a nemi kusanci da shi abin da ubangiji bai sanya shi wasila ba kakkai wannan amma batun cewa ya kai da shirka a abin da yake kaiwa shirka shine ka je kana roƙon da cikin kabari kana roƙon ya yi maka wani abu ya dawo maka da bataccen ka ko ya taimaka maka ka samu dukiya ko ka samu 'ya'ya ko ka samu mulki bayan ya mutu ko baya tare da kai ba ya da ikon ya maka wannan abin wannan shi ne shirka domin ka jingina abinda ba mai iya yin shi sai Allah zuwa ga wani Allah amma ta wasu bil jah wannan malamai suna sannafa shi cikin bid'a ne ba bai kai bai kai matsayin shirka ba don haka maganar cewa ta tabarruki da annabi ya halatta haka ne tawassuli shirka ne to ya kamata a yi bayanin wani irin tawassulin dan akwai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mashru shine tawassul bi ta'atihi wal imani bih tawassul bi du'a'ihi tawassul bi shafa'atihi fi hali hayati wannan duk shari'a ta zo da shi haka ba za a ce masa shirka ba bal ma shari'a ce kai wannan tawassuli bi jahihi wannan bid'a ce babu amma ba ta kai matsayin shirka ba a ga waɗannan wani ce kawai da zamu je an sawa akwai uwa da baya wani uwa da baya da baya da lafiya ne wanda ake neman a masa addu'a da wani bawan Allah da shi ma yake neman mu sa cikin addu'an mu miliya mu shi a cikin addu'an mu Allah madaukakin sarki duk wani mai bukata ta alkhairi a cikin mu ko yana tare da mu nan ko baya tare da mu Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatar sa ta alkhairi wanda yake cikin wata masuwa Allah yayi mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi